Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Assalamu alaikum masu sauraron lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. A saboda muhimmanci da kuma alfanun da ke tattare da shayar da yaro da nonon uwa maimakon na nasara har yanzu muna tare da Dr. Rukayyawa mako ƙwararriya a kan lafiyar mata da yara a hukumar lafiya matakin farko ta Najeriya wadda wakilin sashen Hausa Nasiru El-Hikaya ya hira da ita akan alfanu da kuma muhimmancin shayar da yaro da nonon uwa. A ci gaba da wannan hirar, Dr. Rukayyawa maku ta ce ya kamata. A ci gaba da shayar da shi har zuwa tsawon shekara biyu ko fiye, sannan kuma a haɗa bayan wata shida za a iya haɗa mishi wani abinci na gida. Mhm. Abin da ya sa na ce na gida. <laughs> Kamar kunu kenan. Yawwa, eh, kamar kunu mm. A tabbata an bashi abinci tsaftatacci Kunu dan yan damin nan dan shinkafa ɗan wake a ɗan dafa shi a yi faten shi abin da ma'aikatan lahiya mataki na farko na muke kokarin yi shine muna ƙoƙarin nuna mu mata su yi amfani da abincinmu na gargajiya na gida wanda muke da shi da yadda za su sarrafa shi su ciyar da yaransu ba tare da sun sayi na gwangwani ba ko na kasuwa ba nama ki tafasa nama idan kika tafasa nama da gishiri kaɗan ba tare da albasa ko kayan ƙanshi kayan yaji ba ruwan tafashen naman ki ɗauka kina ba ɗanki da cokali da kofi a kofi ko a filet da cokali kina ɗan bashi yana sarɓa bayan wata shida kiɗa bashi wannan da shi da wanda ya ci nama daidai idan kika dafa waken ki kin nannaga shi kin nan nannaga shi in ma za ki iya ki sa maburki ki burka shi yan da ma in kika dafa ki sa maburki ki burka ta kina ɗiba da cokali kina bashi yana ɗan sirba yana ɗan sirba har ya ƙoshi in ya ƙoshi ki bar shi Ba ya bukata abincin gwangwani dokta ya bari mu koma kan maganar su matan kansu mm. waɗanne labarai kuke samu ne yasa wasu daga mata ba sa son su shayar da 'ya'yansu nononsu nan gaskiya bincike ya nuna cewa mata na karkara sun fi shayar da 'ya'yansu nono fiye da mu fiye da matan birni matan birni waɗanda suka waye nan suka yi makaranta ko dai za ka gansu kullum kullum su suna da abin da zai sauri nake zan je aiki zan yi wannan zan yi wannan zan yi wannan sannan kuma baya ga haka ana tunanin zan yi kwalliya zan gyara jiki zan tsabtace zan yi waye ni ba na son nono na ya faɗi kaza kaza kaza kaza duk wannan yana daga cikin abin da an ka samu dalilai na hana su abin nan wasu kuma kaɗan daga cikin su sukan ce a ah, ni mijina nuna mini baya son nono na ya faɗi ko ko kaza kaza ko nono na ya abin nan duk wannan labari ne shi yasa na ce muna neman maza yanzu su zo su shiga cikin harkokin sha'anin haihuwa na mata su rinka raka matansu wajen awon ciki su zauna a gefe ɗaya su jifa abin da ake faɗa mu mata a lokacin ɗaukan ciki har zuwa haihuwa don saboda su ji wannan hudubar don su san cewa ba wai mace kaɗai ba ne sha'aninta in ta ɗauki ciki da kuma haihuwa da kula da jariri a ƙasashen da suka girma suka abin nan ƙasashen turawa waɗanda suke sun san abubuwa har suna ba da hutu ma namiji wanda suke kira paternal leave saboda ya taimaka ma mata a gida a lokacin da ta haihu to waɗannan matan masu kuma cewa ba su share da nonon nan fa su fa gane cewa ba za ki iya hana abin da Allah ya shirya ba saboda me saboda ko kin share da nono ko baki shayar da nono ba Allah shi ya yi kurciya ya kuma yi ciwo ya yi lafiya ya kuma yi tsufa sannan kuma shayar nan in sun gane mata kamar yadda na faɗa can baya yana sa mace ƙibanta ta ragu in kina shayarwa duk wani kitsan da kika tara a jiki zai narke idan ya narke to sai kiga kin yi gayan ki miji ya gani ya ga sha'awanki wato dai dokta ya nuna su ma maza suna da hannu a wannan lamari na kin shayar da yaran nan alhakikan gaskiya suna da hannu daga ciki saboda duk wata mata mai cewa ni ban son nono na ya faɗi ina son in yi gaye ina son in yi wane don wa ake yi saboda maza yawwa dr mu ta mana wata magana da kika kawo ko da yake abun guda biyu ne kin ce ma wannan sharuwan kan kare mata daga cutar kansa ko kuma ce daji ya kamata a yi ƙarin bayani saboda mata su fahimci wannan abu nan gaskiya kansa eh, share da yaro nono kamar yadda na faɗa can baya yakan sa eh, kitsen da aka tara a jiki ya narke idan kitse dama yawan taruwan kitse a ci abinci kitse ya taru a jiki akwai abin da ake kira eh, oxidant wasu sinadarai ne waɗanda in an ci abinci jiki yakan tace yakan tace ta fitsari oda kanta tace ya fita ta fitsari wasu kuma hanta ta kanta tace da kuma hanji su sukan tace ya fita ta kashi to kaɗan-kaɗan da ke raguwa yana ƙaruwa kitsen nan ya taru ba zai bar shi ya fita ba to tun da kitse ba zai bar shi ya fita ba ya taru a jiki don haka sai ka ga mace ta fi samun risk na samun ciwon ko diabetes ciwon suga kenan da kuma ciwon hawan jini da kuma ciwon kansa kansan nan kuma da ta nono da ta koda da ta hanta da ta mahaifa da ta kwan haihuwa wato ovary duk saboda kitse ya lullube su ya taru baki shayar da nono ba kin zauna ki ci abinci ki yi kusan. a kula a ba yaro nono wannan yana taimaka kwarai da gaske wajen kare cirutoci ba na kansa kadai ba har da hawan jini da ciwon suga likitoci madalla yanzu kuma lokaci ya yi da likitan ku dr muhammad ladan zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana likita ina fatar kana lafiya alhamdulillah ina lafiya hajiya to za mu fara ne da tambayar malam sa'idu abdullahi daga damaturu jihar yobe wanda a makon jiya ka amsa masa ɗaya tambayar da yi To likita ciwon sukarin nan ina ganin ana yawan don ka sha bayyanawa, ka sha eh. bayyanawa. To amma ga shi shi dai wannan mutumin da ka ansa tambayar shi eh. ya yi tambaya kan cewa me ke kawo ciwon sukari ne. To akwai abubuwa da ke kawo ciwon sukari akwai abubuwa da yawa. Ah, na farko dan su akan haifi yara waɗanda ba su da wannan ƙwayan halitta wanda ake kira pancreas din nan kenan eh fatakwar wanda ke fitar da shi wannan ƙwayan halitta da ke narkar da siga ɗin eh. kuma waɗansu mutanen ba sun so manyanta wani abu kan faru sai su samu wannan ciwon kuma waɗansu kan mata masu juna biyu suna juna biyu wani lokaci samu wannan irin ciwon sukari dinnan kuma waɗansu kawai don waɗansu abubuwan da suke faruwa a rayuwarsu suna iya samun wannan ciwon gari. amma in aka gane abin da ke faruwa ana iya ba mutum magani. ana gado? eh ana iya gado in dai kamar dangoginka suna da shi yawanci in baka yi sa'a ba kana iya samu amma ba kowa da aka ba kowa ke gadon sa ba. Idan dai akwai wani a cikin iyali ko danginka To eh. tana yiwuwa kai ma ka kamu da eh, wannan cuta. Yana yiwuwa kai ma ka kamu da ita. To ciwon sukarin akwai wanda ke tsananin da ba za a iya warkarwa ba? To kamar waɗanda aka haife su da ba su da shi wannan ƙwayan halittar da ke fitar da shi wannan abin da ke narkar da sigarin insulin. Eh. To su irin waɗannan yawanci sai dai kawai su yi ta allurar maganin iya rayuwarsu. Amma yanzu da ilimin kimiyya ana yanzu ana gwada dasan shi wannan ƙwayan halitta ɗin. eh to kuma kamar mata masu juna biyu wani lokaci in suka haihu to wannan ciwon suka yakan rabu da su To idan eh. suka haihu sai su rabu da ciwon. Eh sai su rabu da ciwon domin wannan ciwon ana kiran shi ciwon sugari domin juna biyu. Domin juna biyu. Eh wanda ake kira da turanci gestational diabetes ake kiran shi da turanci. To Allah ya sauwaƙe. Amin amin. To shi ma dai Malam Hudu Muhammad Bello a mai bakin mai a can bakin kogin Donga shi eh. ma ya yi tambaya game da ciwon sukarin to tun da ka ansa kenan. Eh. To eh, ko da yake shi malam Hudu Muhammad din ya sake wata tambaya. To. Yana son a mishi bayani akan ciwon hawan jini. To ciwon hawan jini akwai abubuwa da yawa da ke kawo ciwon hawan jini su ma. To kamar yawanci masu ciwon sukari din nan ba a sa wasu ma suna ciwon hawan jini. kamar kuma mata masu juna biyu din wani lokaci domin juna biyu din suna iya samun ciwon hawan jini wani lokaci kuma akwai wadansu mutane waɗanda yanda yanayin suke canzawa suna da kamar suka yi ta ƙiba hmm. to shi ma wannan jiki in jikin mutum ya yi abin da yana iya samun hawan jini wani lokaci kuma damuwa da yawa na kawo shi hajiya. to kamar mata masu juna biyu nan idan sun haihu za su rabu da ciwon hawan jini. E, eh, yawanci in suka haihu suna rabuwa da ciwon jini amma su nasu hatsarinsa shine in suna juna biyu din dole a ba su maganin da zai saukar da ciwon hawan jini din. eh domin wani lokaci baya kawai yana iya sa su yi bari ko wani abu saboda dole a lura da su wanda ake kiran shi preeclampsia da turanci kenan amma su ma dole a lura da su to kuma irin waɗanda suke samuwa domin ko damuwa ne ko wani abu to su kuma waɗannan in suka daina waɗannan suna iya ina warkar da su kuma a ko su kawai ciwon kawai suna ciwon hawan jinin kuma ba wani dalili ba wani dalili ba damuwa ba abin kawai Allah ne ya dora musu eh kuma akwai su kuma waɗanda suke da in dai kana da yan uwa zaka iya gadon su waɗansu mutane ma haka yake faruwa da su amma da masu kiba in suka rage kiba za su ji sauki eh shi yasa an ka rike kiba kuma ka rinka cin rage cin maiko da sauransu to an kai waɗannan ka rike kiba din sai ga yawanci ba sai ka sha wani magani sai ka warke ma saboda haka akwai ciwon hawan jinin da kawai sai dai mutum ai ta bashi magani kamar wanda kace ba wani dalili kawai suna yi ne eh akwai wadansu suna da ciwon hawan jini ba wani dalili to irin waɗanda su ta shan magani kawai har iya rayuwarsu har iya rayuwarsu to Allah ya sauke amin amin to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu salama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A hannun yanzu kuwa a madadin? Dr. Lada. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. Babu a san da ke a cikin duniya ana ta wani sani a ana rawa kuɗi na da wani mai jiki lahiya uwa jiki babu mai hoji da jiki a san da ke a ce, duniya ana ta wani sani a ana rawa kuɗi na da